Assalamu alaikum wa rahmatullahi masu kallon mu a wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa. Shirin mu na farko akan dandalin fasaha zai mana bayani akan yadda za ka yi sharing ɗin link daga wani gurin ka tura ma wani. Ma'ana kamar misali ka kalli wani bidiyo a YouTube so kuma ba ka da halin yadda za ka yi downloading ɗin bidiyo ɗin amma kuma kana so ka tura ma wani abokinka ya gani. so abin abinda kake bukata yadda za ka yi sharin din link din bidiyon wanda idan ka tura ma abokinka daga zaran ya bi wannan link din direct zai kalli wannan bidiyo ɗin ba tare da wani matsala ba to idan muka shiga bidiyon kamar yadda kuke gani farko za ka fara shiga inda za kake so ka kalli bidiyon da za ka tura ma wani kamar yadda nake shiga youtube yanzu haka yanzu na buɗe youtube zan je in kamo bidiyo ɗin da zan kalla in sharing ma wani. Gashi nan kamar yadda kuke gani wannan bidiyo ɗin ai mana afuwa akwai ɗan ƙarancin network sai ya ɗan yi searching haka kaɗan sai ya yi processing kaɗan kafin ya so kamar yadda kuke gani ni ina kallon wannan video yanzu haka So zan koma, zan koma baya in je in tura ma abokina ɗaya daga cikin abokaina shi zan maku misali da WhatsApp. shi nan za ka ga wani ɗigo guda uku a ƙasan bidiyon shi za ka taɓa zai baka options kamar haka. So option sai ka shiga share. In ka shiga share zai fito maka da wa'innan gidajen. za a ɗan yi mana afuwa saboda ƙarancin network yana ɗan yin processing yawa a nan duk links ɗin nan da ya baka wa'innan hanyoyin za ka iya turawa to na kamar yadda ne muku bayani zan yi amfani da whatsapp gashi nan na taɓa whatsapp yanzu ya kai ni whatsapp zan zaɓi contact ɗin da zan tura mawa wannan link ɗin so kamar yadda kuke gani gashi nan bari in zaɓi nambar wani abokina da ake ce ma moze gashi nan na yi klikin kan contact ɗin shi gashi nan ya fito da sunan link ɗin da kuma alamar video so in na tura mashi kai tsaye yanda ya ga wannan kamar yadda zan muku misali yanzu yanda ya ga wannan link ɗin a whatsapp ɗin shi da ya buɗe ya shiga link ɗin kai tsaye idan har data ɗin shi na buɗe kuma akwai data a yana da subscription direct video zai fara processing kamar yadda kuke gani na jaraba kamar yadda nake jarabawa direct video gashi nan yana processing zai buɗe sai an mana afuwa network ɗin ba ƙarfi sai ya ɗan daɗe yana yin processing kafin nan ya buɗe ga gashi nan kamar yadda na kalle shi a can kafin in tura mashi to shi ma da ya bi wannan link ya kiran ka ba kawai ga sunan dai ko wani ko wani guri da yanda ake kira ya zai nuna mashi exactly kamar yadda na kalla wannan mun dora ne na gwaji kamar yadda kuke gani so muna so mu mai da wannan tashar ne ta zama kamar tashar TV yanda da TV damuwa ba so kaga wannan shi zai baka dama ka tura ma wani naka ko wani abokinka wani bidiyo da ka kalla domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu sai ka daure ka danna mana subscribe sannan a gefen subscribe za ka ga ta fito sai ka daure ka tabbata domin samun shirye-shiryenmu sababbi daga zaran mun dora mun gode